Tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC Salihu Lukuman ya bayyana cewa zai yi wahala a iya kayar da shugaban ƙasa Bola Tinubu a zaben 2027. Salihu Lukuman ya ce tsare-tsaren da jam'iyyun adawa suke da shi ba zai ba 'yan ƙasar ƙwarin gwiwar zaɓarsa a babban zaɓe mai zuwa ba. Tsohon ƙusa a APC ya ce akwai buƙatar a samar da jam'iyyar adawa da al'umma da ƙasar ce kawai a gabanta ba wai fitar da 'yan takara ba. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta dimokuraɗiyya TV. Tsohon mataimakin shugaban APC na Arewa maso yamma Salihu Lukman ya bayyana abin da ka iya faruwa da shugaba Bola Tinubu a zaben 2027 da ke tafe. Salihu Lukman ya ce jam'iyyar adawa da ke da alaka mai ƙarfi da 'yan Najeriya ce kadai za ta iya kayar da shugaba Bola Tinubu idan ya nemi tazarce a 2027. Yadda za a kayar da Tinubu a cewar Lukman. A wata sanarwa da jaridar Leadership ta samu a jiya, Lukman ya ce samun jam'iyyar da za ta iya kayar da Tinubu abu ne mai matuƙar wahala saboda 'yan Najeriya sun sare. Ya ce a yanzu 'yan Najeriya ba za su ƙara yarda da duk wani ɗan siyasa da zai yi musu alkawarin iska ba bayan da jam'iyyar apc ta gaza cika alkawuran da ta ɗauka a zaben da ya gabata na shekarar 2015 salihu Lukman ya nuna cewa batun a nemi tsige apc ko shugaba tinubu a zaben 2027 ta hanyar 'yan dabaru ba zai cimma gaci ba dole ne ana buƙatar babban shiri na kai ƙasar tudun mun tsira. Lukman ya maganti kan jam'iyyun adawa. Tsohon jigon na APC ya ce abu na farko shine a san wace irin jam'iyyar adawa ake son kafawa wace za ta rika samar da 'yan takara domin zaɓe kawai. Lukman ya ce idan aka ce manufar jam'iyya kenan to ƙasar za ta sake samun sabuwar jam'iyya marar ƙarfi da ba ta da bambanci da APC, PDP, LP da kuma NNPP da dai sauransu. Sannan ya nemi 'yan siyasar adawa da su ƙauracewa ire-iren jam'iyyun da ba su da wata manufa sai ta fitar da 'yan takara waɗanda ke haddasa rikicin dimokuraɗiyya a ƙasar, in ji rahoton jaridar The Sun.